الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال الحديث الخامس الحديث الحادي والتسعون حديث يا 91 يمكن 90 بنفهمه ايه تا نقول لك بين 91

ana bi rata daga ba bi huraira radiyallahu anhu sakuje da gani biyin kalan ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuce su yaci ne gwagwai su ku ga miki ya tabbata ne ga la an yahtati ba ahadukum hazmatan ala zahrihi la anda yahtati ba ahadukum yazudu bacci gami ne yabo hazmatanci mai fani ala zahari wancu lulu ta zuma khairun lahu min an yas'ala ahadan inda alkhairu ganin wa fida bayan biyar zayanin fayutihi a ca fayutihi wa cala la au yamna'ahu kuma lalakan rawahu bukhari wa muslim al hadith wa والتسعون حديث 92 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غتوتين تيجي النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة أكيك يا جي في دوا ملكي وستكون ندامة يوم القيامة وما دافر بنبيتي فيان القيامة رواه البخاري الحديث الثالث والتسعون حديث 93 عن جابر بابا جابر بن عبد الله رضي الله عنه تيتو جندغني بين قال وغان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غا النبي صلى الله عليه وسلم عفي إذا كان يوم عيد ngai efuen idi khalafa tariqa unje welali ko ba unje ko nun dalwana wen dajan rawahu al-bukhari الحديث الرابع والتسعون حديث 94 عن عبد الله بن عباس دباب بن عباس رضي الله عنهما تيتو جندا بعين زغوبا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ga tuce tuce annabi sallallahu alaihi wasallam ga albisu min siyabikum albayad mini tufu weje fa kabuku fa'in na khairu siyabi kuma balun gaji alkhairi game da tufu ya shigo wa kafinu fiha mautakum zai ji magajin hajji limine ya bane gaji swadin kaya boko sahihun rawawa abu dawud الحديث الخامس والتسعون حديث 95 عن حذيفة بن اليمان بابا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تيتو min من قال kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuce ya ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi idza akhadha madja'ahu min al-layl nga le ce ta ci ubuye shi wa da ya da wuta ta haddihi wale hula dan karkashe mafa sun mai kulu annabi ta ajin ba duwa gan Allahumma ya wasu ci bismika amutu wa ahya besu ne wayin gami a jihan jeli besu ne magami ake ake yi mira idan wai zasta yi kaza ga anabi sallallahu sallam maga ce ba kala wajin ba duwa gan alhamdulillahi ebe kpato lori tabbatu ya allahu allazi ahyana esu ne yayi rayi nlalayi shi biya yi ba da ma a matana ba na wa rayi gona wa ilayhi nusur. e ba su yi ci mga ya shi ba dalo rawa wul bukhari al'imam wul bukhari ga gubiyo alhadithu alhadi wa tisun an abi hurairata daga ba abi hurairo radiyallahu anu ce cuci da gani min kalam ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tuci ya ce ci a nabi sallallahu alaihi la'an ya tati ba a hadukun huzmatan alazahari ya zudu bacci gban wucu fa alazahari wucu lulu ta zumubo khairun lahu min an yas'ala hadan wunde a da sai riga na wafe da bayan bai zai fayyutiyahu a ci ga layu aw yamna'ahu kwa ga la kauna rawa bukhari wa muslim alimamul bai bukhari muslimi ga gobe wakacin hadisin na le wo hadisin na welawu gan ezola girman kai uluwa kuyo ko girman kai ga dan beze wa ga wuya da loton wa da banci bakwa wa da ji sinaya wa la ta tife kuza ko ya i da ji mu na ka to ji we graduate bi to certificate ga be ta shago fe kun ko ko gan wuyi wanda wa turanci kwani mai ba rufe cikin kakare nan nga abin ta shago ga sinayen wuyi fotokofiyo noliya nga fotokofi ga abin le bugbarin ko ko sinayen yankun wa magawa jimucan yiri na mawai wani wula ya jiki yayin wula ya diya ya zuga da girman kai tilka darul akhira ay miyali kiyame miyali janna naj'alu halil ladina la yuridu uluwan fil ardi wala fasada igula zai je wa eti yele ta ce kin ba no la qibatu lil muttaqin Min yana hadisin ne ke wubiya no ezu je sana na wajina ngoli al imam muslim wace ce chu sayyidina bakar wace ce ciwo sayyidina usman wace ce wace ce ci nguji ke nguyo ko abdurrahman ibn auf wace ce ci a cin gagun wuyo a nabi sa sallam ukanan yato babu na goma ma min nabi laura wa a ganam a nabi da ba illa fatin wajo kan yau kuntu ar ahli ali makka kana dawud alayhi salam haddada annabi dawud alayhi salam tsaciwo wa kana zakariya alayhi salam najara annabi zakariya mai tun kafinta ko ngube dikiyo ngube jin yanda ya dici da sauransu nan ga ciyen ne ga sukun alawa ga kiyo ya e zo da sinaya na wani jina fulawa ilo ko ya e tu gwamnati wani ko ya e tuno ci wani amma wani yau shi gan wani jiyan jorwa sadaka wani gyo yau ne na ji daidai yana wani gina ya ausa kunnas shi kan yi kiyo shi kan yi zawon jiji Allah kiyaye hadisin na biyan wanke lawi gangwai ne zagayen bajin tuna sin enan ya yi sana'a na baraji zanuwa ta tanya nga gwaji kwato ya ni wuce sai zabe goyi ba da jikiyo a da yawon sadaka zanuwa ce yin wada na guma shi bai da shi ko nga jikiyo nga bayan nga su kufe jihanni e da wadda a jikiyo a yawo zanuwa ci bice tun gani amma ga wale n galo asibiti wuce shi wuce ba loce wun fuji sanan loci wa jiki a wa jan wa ba zai toci ga yaji na gabi ce tan wun nagu ga ji uzuri ga ji ujar sun tafe jiki in tafe baba in fiyace ji bara zo yanda yi bayanin wuje ya kamata mu ji daidai lan loci mai lawo imani wani da sun yake biya har tuma zaro ta ne wa de wo wa de mi shi wa de wọn àdé machine yìí fi zọ̀bọ̀ ẹkú kábù wọn àdé mọ́tà fi zọ̀bọ̀ ẹdí transportation yìí tọ́sùmọ́ wọn àṣekọ́ takápọ̀ adé alá náírà gúúsù náírà gúwọ́ náírà ṣì náírà mùsín aláàdì kí o aláàdì sára káyà wọn. wàlẹ́ gẹ̀ẹ́sọ lábàárò jí fún jíde rí à àgbà sára kájí àyàn lè sára kájí. àmọ́ ko, e zu kó ẹnu ṣíṣì wọ́gbọ́ká olótùú o. waje sinayawo waje bai yoto ene wa na tuna bara musulunci jin da ne za ga musulunci jin da ne za shi ga to ene wa ji tuna kino bara na zan do ci mai dambo we alaikum salam ko yati zan do ci mai dambo we tanya nga wo fun to woni to buria ato fula da ke musamman yau ga zagin wa ga ne kamalalle mutum nan wuce a da tun zafi tsogonci wuce a ta maula maula yanyi wuce a ba wuce a ba wuce a loba shi na jiki ma na gema yamancin goci madawo wagi ma wajen gila da ce gun zare ko la da ce gun kano ko la da ce gun yobe ko mai dubure ko ko babu ko bango ce ka ga katun kuranu jiju ji gita fe dibara gun ago wake joji su kuma jonin ko an fusa kun wa ahlikum nara wa kudu annas wal hijara ko wala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf e bogo to yi wa to ji wa yana gina to yana fina to tufuwa na fana to har ka yana ga aji ga makanta ba ta nan ɗaya ciwo wani wawo ba ta nan ga yanayi daga aji tunan wuya a jiki yayin hmm? aji kufere bazana so ko buji ya da jin da jawu mini ya almajiri jo ndi ne mo boko haram ne so ko buji de mini e juncho ne titi ju muyan so ko de buji de mini junchi jo ne yi ze je ji siri ne dikin ada yala kira ya zufi ba ne ci jo ne yan ne be ne ya kamata yan ne yan ne be ne wallahi musunci su ba ne imi ga shishi ga kake yanci kawai yi to nufin ti fi bayani na lopakungu minan ko lopakungu loto bida eji nufin ti ji na tashi roye ya baga aji fun be gan akwa ku makanta gwamnati ma ke ji siyasa na suna gada makanta almajiri tu makanta na tun wai wani amfani ne? Hmm? Ngoli, aka ga makanta almajiri tun na dai fom mutum a yi kone jito almajiri ji? Eh? Ede tsalo e, cici egin gowudu tun e manci zane maga a jika tun babagalaki daga babba obo wafi olo makanta waga saji makanta fiye shi min babba obele. Man doro na maga daga a'a wọn yà jẹ́ dáná wọn yà gbọ́dí ìṣègbọ́ àti àti ìlélẹ́ náà bí a rẹ́jísítà bí gómìnàtì wọ́n dé fásilítì ní ọ̀sẹ̀l ẹni ìjìyà àjínà bàná àlẹ́ dáná ẹgbẹ̀rún school fees a lè pátá photos àti àdé àlè ní òwò àmángòlé àdájí báraka. àmọ́ ìpínlẹ̀ kan sáà ṣe ń lè ṣe é jẹ́ àná. sashen she yusufa ya naje ji bara shi zada hannu na ko a ke san bayi ce ji boci ya sashen siyasa je gogo alugon wa yi jiya wuya ga wuya katsina state to adito law na house of assembly tsali ani against yan baraji jina ne amma we implementa ebo force yiri nejo to hadisi 92 ko ana bi rairata radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum satahrisuna ala al-imarati innakum hakika ya satahrisuna fi gaji kodari fi ji alal imarati fi wa mulki za wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah wa ma ba'da rabbi ce fu ya al-qiyamah rawahu al-bukhari alega yana hadisin ne wuna ga sai ji magawa da jiki mu wanda wa mulki za mu ebon wa ga mulki mulki shani a joga ya tiya a joga ya tilama mulki a joga ya tiye zai fi karkashiyan wagonin wa ake cinkowa amana gi wale lamarin da majikiya majike tenya amma ga shi a cikin wa wago wago jinga wale a ji wata yamako don mu amma ga wasu kada jimba ga wai wazo su ne waya gumu rawawul bukhari inda wa hali ga da biya da dabbun jiki na na lega wa so amma na ku za'iri irin na nan gole hali wuce man da ci ji ta e daga e o wa e ga ga tun wa ruci a da kin ga lega kiyo ya nwunye ya wi umma di ahaliya umma lega ha ali ke ga ku hali wuce na ilmin da lawun وقام التفسير يا تارير وتنوير يا محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور لم هو بياني بسورة يوسف وكركشة جاني على خزائن الأرض يتين لمرنا الحديث الثالث والتسعون حديث 93 عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي إذا كان يوم عيد يفو عيد غدبي خالف الطريق wunje kwanu da lona wani da shan wani lalle ko ba rawa wal bukari al imam al bukari ga gubo wani ya hadisi ne na kun satari na ala limanin ta wata takun na dama ta yamar makin nan zanuwa ciyagwa sun a cayi yin siyasa da kafiri a gaibana da mulkewa wani ne e zai aje kafiri laji kiyayen lafiya buwa ko haya to ga aji kiyo hali yana nabi gane ba amma ji ne fi a a ga wuce ga wuce ga wuce long bayani e ganno amma to sun ko ka na waje digiri na wace mbo sha ci bala tun da na eh zan wace afo mu fawashe lánàá tí application kábẹ̀ pv òṣìṣẹ́ nílò ministry ministry hábẹ̀tẹ̀ csc ń jẹ́ lánàá tí wọ́n káyé pẹ̀ àwọn jẹ́ pò káwọn tó wà jọ náà ní à káyé ó ti mú àgbẹ̀fẹ́ kí ọ àgbẹ̀ bá ń bí ẹ̀wù yìí àgbẹ̀ bá wọn yẹ bó jí mọ̀nà kó o láti fẹ̀yìntà ta. الحديث الرابع والتسعون an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga albis albisu min siyabikum albayad mini tufu weje fe tufu wa boku fa inna khairu siyabikum banu ngadi alkhairi ga mini tufu weje bo wa kaftinu fiha mautakum zai muga jin ajeli mini banu ngai ga ajin alkafa na tufu wa buku sai rawa wa abu dawuda hadisi ne lawe kifa len tufu wa buku fon ko hadisin na zai wani ke lauga ta to tun fuwa to je fara la gado je banu ga khairi siyabikum ko be ma tun fuwa fon je le de biji ba ju ga fon tun fuwa nga ma nga mu ga fon tun fuwa yan ba ji ma ba ji ma ga fon tun fuwa nga fon alharir mu ga fon sirki mu yabo na alim sallallahu alaihi wasallam kana ba ja fon sirki na ba ji mu ga dan lazina ya dan kuro kwa dan rukamu ko yabo na zinariya ne daga ajiyar donin haramu ya bayo wuce a lalliya zagi waga adan saka kowa fowo galugon wango kukun gigana ebe na anabi gai zaro ilmumini lani sisa tufuwa mumini wadan gafiyan ko santo kawo malabokin ma sala min al kabai min al izari fi na ko yi ji gane ko in zagi ma nga tiyan la jilbabu jin jilbabu ci mu gofe mula na kun fatu son da gwan fiska din gani be gwandayan mu ga da tu fun ka tira jima mu ga di fele fele amu mu ga transparent na sai le na gunin bone na ma mu ga ke da tulare tiyan ba gin ga ci a dawo ya kan na ma ne ba e e ta e kai da yake yo ne ne shi je gwa sun gani be tufuwa fa na amma ya take ci ẹjí musulmi ní ẹgbẹ́ ti jíǹsì ẹgbẹ́ lọ kọ́ nígbà tí mo jẹ́ àjíǹbì wọ̀ yìí bá nígbà tí yẹn fún nígbà tí ọ̀sọ́ máa pè jìdìbà bọ̀ nígbà nígbà tí wọ̀ kọ́ tí mo sunkún nígbà tí wọ̀ káṣe pàṣẹ ẹnẹ́jì fìtẹ́nu yìí nga di kí o nga dana ni nígbà tí ọ̀sọ́ ọ̀gá ìlúwé wà pé pé rí pé mùsùlùmí pé rí bẹ̀rẹ̀ jì mùsùlùmí náà nígbà tí sábẹ́ ìfọ̀sùnmúwé. alege ne bene masufu e de duro e jinwa ci je zaina no gatin sai chali blue film pornography music film sapa sapa shi e ne pa to diki an kamata yamanci mun goya dan lamarin ne yanku anfusakum wa ahlikum naran wa kudu nasu wal hijara hadisin ne ke laube e ga ga ajin alkafa ne je go ku ga dikiyo ga ji alkafa ne bana nabi ga kafinu fiha mautakum rawahu abu daud al hadith al khamis wa tis'un hadith uzaifah ibn al yaman radiyallahu anhu qala ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al layli ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga leciye shi wada'a yadahu tahta khaddihi wa la yagula da karkashi babu yamma fubo sun mai kulu ce ga Allah ma bismika a mutu wa ahya Allah bai suna yi ga miya jiyan jalin cake je rayuwa biyu wai zan sai kaza ne maga sunli kala ma juga alhamdulillah lazi na ijiya bayan ce na yi ba da ma a mata na bayan warayi gwaliyani na wai ilayin nushur ce cucin rayya jabalo ibawon rawawul bukhari al bukhari da gubiyo fale ga yana hadisin ne wuna sai zaga alici sai wagun ba duwa ga bismika Allah Allah ma bismika amutu wa ahya ko wale ga azkaru mace da ka kayan ko kursi ba kulu Allah eh, ko ko kursi ba ko ko kulu Allah da bire bire da na su nawa ba shi ga azuna sana ko ji subhanallahi ta ta alhamdulillah kan bi Allah ka bari shi ko wale fa tan go nan ga jimini bana wani kiyo ma ji Ezagaki ya sọ ne bi ewa ga yazo ba duwa alhamdulillah alladhi ahyana da ma amatana wa ilayhi an-nushur mine yana hadisin ne wuno cewa ci ga da zaraya cewa ci mage gorai gangani be ya zayo mine yana hadisin ne ke wube ne ba no wa ilayhi an na a sha alkiyami gaskiya yi maga aje badada su ce ci ko mun gani so ga kafin ja wannan ba ne gaji daidai nan Allah ya ba mu lada ma'ana mai gaci micina Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanakallahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk